الرحيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau Allah ta'ala ya kawo mu ɗaya ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida kuma sha takwas ga watan Yuniyo dubu da goma sha biyar a shekarar da ake ce mata miladiyya Allah ta'ala ya kaddara mana haduwa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci masjidul imam ibn al-qayyim alaihi rahmatullahi ta'ala idan ba a manta ba jiya da aka bude tafsiri mun fara tafsirin aya ta 116 a cikin suratul nisa kuma da izinin Allah za mu ci gaba bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما الله الرحمن الرحيم الله تعالى يشي إن الله لا يغفر أن يشرك به الله بايا غافر تاوى إذا أكا حتى شد وانا أتكم بوتا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما ينا غافر تأبند بكي غوان نمبا liman ya sha'u ga wanda yake so man yushrik billahi duk wanda ya hada Allah ta'ala da wani a cikin bauta faqad dhalla dalalan ba'ida hakika ya bata bata wacce take manisanciya a jiya mun kawo maganganun malaman tafsiri kaman al-imam ibnu jarir al-tabari da al-imam al-baghawi da al-imam al-qurtubi rahimahumullah ta'ala mala al-imam as-sa'di ta'ala yake cewa a ƙarƙashin tafsirin wannan aya ya ce anna shirka la yaghfiruhu Allah ta'ala abinda ayan nan take nufi shirka Allah ta'ala baya gafarta ta لتضمنه القدح fi رب العالمين domin shirka ta kunshi suka ga Allah maɗaukakin sarki mutumin da zai ɗauki wani ya haɗa shi da Allah ta'ala a cikin bautar Allah ko a cikin abin da yake Allah shi kaɗai yake ɓanta da shi to kamar ya soki Allah ta'ala ne ya ma soki Allah maɗaukacin sarki ne wa wahdaniyatihi kuma ya soki Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ɗayantakarsa Allah shi kaɗai yake a komai nasa wajibi ne kuma a tabbatar ma Allah da haka to kin tabbatar ma da Allah wahdaniyyarsa ɗayantakarsa nau'i ne na shirka to wanda ya aikata haka in ji a shehu sa'adi tabbas ya soki Allah matsaukacin sarki wa taswiyatil makhluqi sannan ya daidaita Allah subhanahu wata'ala da abin halitta Allah shine mai halitta ɗaukar wata sifa ko wani hakki daga cikin haƙoƙinsa a ba wani halitta daga cikin halittunsa to tabbas suka ne ga Allah subhanahu wata'ala kuma an aikata wannan abu da ake kiransa shirka wato hada Allah ta'ala da wani a cikin bauta alladhi la yamliku li nafsihi darran wala naf'an taliki ko halittar da bai mallakan ma kansa wani amfani ko cutarwa ba inda qur'ani yace wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da'ufa at-talib wal matlub da za a ce kuda ya fizge wani abu daga hannun wannan da ake ɗaukansa a matsayin abun bauta ake haɗa shi da Allah da kuda zai iya kwace masa wani abu ba zai iya tsamo ya kwato wannan abin daga kuda ba to shine kuma za a ɗauke shi a bauta masa a haɗa shi da Allah ta'ala wanda shine ya halitta wanda shine mai ikon komai wanda shine mai cutarwa shine mai rayarwa shine mai kashewa shine mai amfanarwa komai ga baki dai a hannunsa yake a wajensa ake nema biman huwa malikun naf'i wa dharri an hada abin halitta da mai halitta wanda shi ne ya mallaki cutarwa kuma shi ya mallaki amfanarwa babu wani abu da zai afku a ban kasa face Allah subhanahu wata'ala ne ya kaddara shi to ya za a ɗauko wanda bai da irin wannan shi ma kaddara masa komai ake shi ma kanshi kaddara shi aka yi a ce a hada shi da Allah ta'ala in ja sheku sa'adi allazi ma min ni'matin illa minhu Allah ta'ala wanda babu wata ni'ima face daga gare shi take dukkan wata ni'ima da kaga Allah ta'ala ya saukar a ban kasa to daga Allah ta'ala take so yadda shi yake da waɗannan abubuwan yake banta da su to haka ya wajaba a keɓance shi a cikin bauta bai halarta a ɗauki wani yanki na bauta a ba wani wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala a haɗa su da Allah maɗaukakin sarki wala yadfa'u niqama illa huwa sannan babu mai tunkuɗa dukkan wasu musibu sai Allah dukkan wata damuwa da tashin hankali da rayuwar yasu da za a shiga ba wanda ya isa tunkuɗa wannan in ba Allah ta'ala ba to ya za a ɗauki wani yanki na bautarsa a ba wani wanda ba shi ba alladhi lahu al-kamalul mutlaq wanda ne yake da cika cikakkiya sakakkiyar cika dukkan wani abu na cika da batsewa to ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala min jami'il wujuhi a dukkan fuskoki dukkan wani abu da ake yi na neman cika shi yasa daga cin khasa'is na Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da Allah yake banta da su yana da sifatul kamal siffofi na cika kamar yadda a gefe guda kuma yake da sifatun jama'a siffofi na kyawu Allah ta'ala dukkan wani abu da ake nema na cika da batsewa to tabbas ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kada ya cancanta a bauta masa ɗaukar bautarsa a je a ba wani wannan shi ake nufi da shirka wadda idan mutum ya mutu yana yi Allah ta'ala ba zai taɓa gafarta masa ba in ya shiga wuta ya shiga kenan har abada ba fita wal gina kuma Allah ta'ala shine wanda yake da wadata wacce take cikakkiya halittun Allah suna da wadata akan siffanta wani a ce shi gani ne har ma manzo Allah ta sani yace inna Allah yuhibbu al-'abda at-taqiyya khafifa Allah yana son bawansa wanda ya kasance al-ghani mawadaci at kuma ga tsoron Allah al-khafif sannan ko mai sauƙin rayuwa ga wadata ga tsoron Allah ga sauƙin rayuwa amma wannan wadatar da bawan Allah ke da ita ba alginal mutlaq bace ba alginal tam bace a'a alginal muqayyad wadata ce amma wacce take ne wacce take kuntatacciya an yi mata da baibayi dukkan yadda ya kai ga wadata wata rana sai ya buƙaci wani abu kana iya samun mutumin da kila a lissafa shi a duniya tun da yanzu ana da irin wannan lissafin a ce wane shi ne na ɗaya a kuɗi a duniya ana haka ko a ce wane shi fi kowa kuɗi wane shi ne na biyu a dawo matakin afirka a ce wane shi fi kowa a kuɗi a afirka to kana nan kana nan wata rana sai kai kuma yana da buƙatar wani abu kuma ba wajen wanda zai samu wannan abun in ba wajen Allah ba kuma tana iya yiwuwa ma ya zama yana da wata buƙata a wajen ɗan adam yake neman buƙata duk da an lissafa cewa shi ne fi kowa kuɗi a duniya to kaga wadatar halitta kenan amma wadatar Allah ta'ala ita wadata ce cikakkiya wadata ce wacce take gamammiya cikakkiyar wadata wadda babu lokacin da Allah subhanahu Ta'ala zai buƙaci wani abu a wajen halittinsa subhanahu Ta'ala. bi jami'i wujuhi li'tibarat Allah yana da wadata ta hanyar dukkan ta fuskokin dukkan ababen kula dukkan wada wadata wata wadata to tana wajen Allah to me irin wannan sifar shine kuma za a ɗauko bawansa wanda yake da bukata a wajensa a ce kuma a haɗa su da su a wajen bauta shi yasa malamai suke cewa dukkan wani mushiriki duk wanda yake ɗaukar bautar Allah ya je ya ba ma wani to tabbas akwai matsala a cikin kwakwalwarsa in kana neman mahaukaci ka same shi to shi kenan sai ka shafa addu'a ka wuce me irin waɗannan siffofin ne kuma za a ɗauko makaskanci a haɗa shi da shi a shehu sa'adi ya ce fa min azami zulmi daga cikin mafi girman zalunci da cuta wa abu balali kuma mafi nisan bata عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته rashin tsantsanta bauta da keɓanta bauta ga wanda al'amarinsa ne wannan kuma girmansa ne wannan Allah ta'ala babban zaluncin da mutum zai yi shine ɗau bautar Allah subhanahu wa ta'ala ya je ba wani me yin waɗannan siffofin idan ana neman shugaban azzalimai shugaban macuta shine wanda yake ɗaukar ibadar Allah ya je ya ba ma wani abinda Allah ta'ala kawai ya cancanta a mawa sai a ɗauka a je a ba wani daga cikin halittun Allah tun kana neman azzalimi mafi girma a cikin zalunci wanda kuma ya fi nisa a cikin bata tun ka samu mai aikata haka shi kenan sai ka juya ka samu abin da kake nema Allah ka tsare mu daga shirka sannan daga ya ce kuma wa sarfu shay'in lil an minha lil sannan daga cikin mafi girman zalunci karkatar da wani yanki daga cikin bautar Allah subhanahu wataala a je a ba wani daga cikin halittunsa wannan yana cikin mafi girman zalunci yana cikin mafi girman bata alladhi laysa lahu min sifatil kamali shay'un wanda a cikin siffofin ka bai da komai dan adam dukkan wata sifa da kake nema ta cika bai da ita naƙisi ne shi Kullum ɗan adam gajiyayye ne shine ake sufanta shi fa da fakiri ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah shi ake sufanta shi da ciwo shi ne yake ciwo dan adam shi ke ciwo ko halitta shi ke ciwo ka gan shi yana ta faffaka idan bai da lafiya duk abin da ya mallaka na duniya da za a zo a ce a bashi ya bada domin a bashi wannan lafiya sai ka ga ya iya miƙawa wala lahu min sifatil gina shay'un sannan bai da wani bai da wata sifa daga cikin sifofin wadata ya za a ce a ɗauki sifar Allah ta'ala a bashi Ban laisa lahu illa al'adam kai bai da komai illa rashi dan adam ba shi da komai sai rashi wa adamul wujudi kuma bai da komai illa rashin samuwa bai da komai wa adamul kamali sannan bai da komai sai rashin cika wa adamul ghina min jami'il wujuh sannan bai da komai illa rashin wadata a dukkan fuskokin wadata to da kaya za a a ɗauki bautar Allah ta'ala a bashi bai cancanta ba da daga shi yasa Allah ta'ala ya rufe wannan aya yake cewa wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida hakika tabbas duk mutumin da ya hada Allah ta'ala da wani a cikin bauta to faqad dhalla dhalalan ba'ida ya bata bata wacce take sanciya wadda ba a san ranar da zai dawo ba wannan bangaren farko kenan na wannan ayar da Allah ta'ala yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi sai Allah ta'ala ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah ta'ala yana gafarta abinda bai kai shirka ba ma duna abinda bai kai shirka ba dukkan abinda bai kai shirka ba mutum ya mutu yana yi to ana fatan Allah subhanahu ta'ala zai iya gafarta masa babban malami al-imam ibnu jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa jami'ul bayan an tawili ayatul qur'an yake cewa ويغفر ما دون الشرك بالله من الذنوب لمن يشاء Allah ta'ala yana gafarta abin da bai kai shirka ba daga cikin zunubai idan mutum ya mutu yana aikata wani zunubi daga cikin zunubai amma bai kai shirka ba bai kai kafirci ba abinda bai fitar da shi daga musulunci ba to ana fatan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin lutufinsa a cikin rahamarsa da tausayinsa da jin kansa zai iya gafarta masa ya fitar da shi daga cikin wuta wani zubin ma Allah ta'ala zai iya gafarta masa ba tare da shi ya shigar da shi cikin wuta ba domin akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe musu duk da zunubansu kafin a shiga wuta waɗannan nasosa da yawa sun tabbatar da haka sun cancanta su shiga wuta amma shafa'atu shafi'i ceton masu ceto sai ya taimake su Allah ta'ala sai ya hana a shigar da su wuta ya gafarta musu wutar da ya kamata su shiga sai Allah ya yafe musu a ce a wuce da su aljanna akwai kuma waɗanda sai an shigar da su wuta sun ɗanɗana wuta hadisi hadisai ba hadisi ɗaya ba sun tabbata ingantattu akwai waɗanda manzo Allah sassa ya kira su da aljahannamiyyu aljahannamiyu kaga aljahannamiyun sifa ce sifa ce zuwa ga jahannam kwara ɗaya jahannamiyun wato ɗan jahannama amma Allah ta'ala a cikin rahamarsa zai gafarta musu ya fitar da su daga cikin wuta ya mai da su aljannarsa waɗannan aljahannamiyun ɗin hadisi ya tabbata cewa jikinsu zai koma qad saru fahman sun zama kaman bakin gawayi sun yi wulik sun yi baki wulik wuta ta ci ta ci ta ci sun koma gawayi Allah ta'ala ya sake halitta su ya fitar da su daga cikin wuta ya mai da su aljanna amma sharadi ba su zama mushrikai ba sharadi ba su zama mushrikai ba idan mushriki ya shiga wuta ba shi ba shiga ba fita ba fita har abada ba shi ba shiga aljanna in ya riga ya shiga wuta shi ke ya riga ya shiga Allah ta'ala ba zai fitar da shi ba to shine sai al-imam ibn jarir at-tabari yace ya'ni bidhalika jalla jalaluhu Allah ta'ala yana nufin anna tu'mata laula annahu ashraka billah wannan da ake ce masa tu'matu ibn al-ubayriq wanda an faɗa mana cewa malamai sun ambata cewa yana ɗaya daga cikin dalilan da aka saukar da wannan ayar dan su to ba dadan ya kasance ya shirka ba wa mata ala shirkihi kuma ya mutu yana shirkar lakana fi mashi'ati Allah ala ma salafa min khiyanatihi wa ma'asiyatihi to da ya kasance a karkashin mashi'ar Allah ganin daman Allah domin abin da ya aikata da bai wuce shirka ba da ya tsaya akan cin amana ne da taɓo kawai da yayi to da Allah subhanahu wata'ala zai iya gafarta masa ya fitar da shi daga cikin wuta ya mai da shi aljanna amma tunda abin da ya aikata ya wuce matsayin cin amana ya wuce matsayin ƙarya ya wuce matsayin saɓo a'a ya kai matsayin shirka ga Allah to ba shi ba fita wuta in Allah ta'ala ya riga shigar da shi wuta to ya riga ya shiga kenan har abadan abidi na ba zai fita ba wa kana ila Allah amruhu fi azabihi wal afwi anhu da sai a ce al'amarinsa an mai da shi zuwa ga Allah in Allah ya ga dama ya fi masa in kuma Allah ya ga dama ya masa azaba domin shi bawan Allah ne kuma abin da ya aikata bai kai shirka ba to amma ya yi kuskure abin da ya aikata ya wuce matsayin sabo ya kai matsayin shirka to tun da ya kai matsayin shirka ba shi ba gafarar Allah madaukakin sarki shi yasa daga cikin hukunci a musulunci idan mutum ya mutu yana shirka ga Allah to ba za a masa sallah ba shi yasa mutumin da ya ridda aka tabbatar da hukuncinsa na ridda kuma aka kashe shi a matsayin murtaddi ya fita daga musulunci to hukuncinsa shine bayan an kashe shi ba za a masa sallah ba domin sallah neman gafara ne shi yasa aka ce mata as-salatu alal janaiz sallah daga cikin ma'anonin ku as-sala akwai addu'a a larabci idan an ce as-salatu ana nufin addu'a wa addu'a shi yasa kuma addu'a ake masa malamai sun yi ittifaki akan cewa kabbara ta uku da ake ma mamaci to dole a masa addu'a a wannan matakin dole a masa addu'a a wannan matakin Ya iyaka malamai sun yi sabani ne akan kabbara ta hudu shin shi za a addu'a ko ko sauran musulmai ga baki ɗaya za a addu'a wasu malaman suna ganin za a masa addu'a sannan a shigar da sauran musulmai wasu kuma malamai suna ganin a'a a shigar da musulmai kawai shi tunda an masa addu'a ta a kabbara ta uku to ba sai an ƙara masa ba to kaga addu'a kenan tun daga nan ya ba zai samu addu'a ba ta sallar gawa sannan daga cikin addu'o'in da ake masa ana cewa Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika faqad nazala bika wa anta khayru manzulin bihi Allahumma naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighfirhu bil ma'i wath-thalj wal baghd اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب kun ga addu'a ake masa to murtaddi mushriki wanda ya bar musulunci ya riƙe hada Allah ta'ala da wani a cikin bauta kuma ya mutu yana haka shi ba zai samu wannan ba sannan na biyu ba za a masa addu'a ba bayan an sa shi a cikin kabari haramun ne a masa addu'a bai halasta ba wannan Allah ta'ala da ya tashi faɗi ma sai da ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للمؤمنين ما كان للنبي أي لا يجوز للنبي بحلت النبي بقى أي إنه كان محرما على النبي حرام نيجا النبي الله تعالى da masu imani an yastaghfiru lil mushrikina da su neman ma mushrikai gafara haramun ne wani ya mutu ba musulmi ba ka ce Allah ya gafarta masa haramun ne wannan bittifaqil ulama to kaga tun daga nan to sannan idan ya tafi wuta kawai kai tsaye zai wuce sannan idan ya shiga khalidan mukhalladan ya shiga kenan har abada ba fita Allah ka tsare saboda haka wa kadhalika hukmu kulli man ijtara majurman al'imamu ibn jarir na tabari ya ce wannan shine hukuncin dukkan mutumin da ya aikata wani laifi fa'ilallahi amruhu to a ba al'amarinsa ga Allah illa an ya kuna jurmuhu shirkan billahi au kufara sai dai idan laifin nan da ya kafirci ne ga Allah ko shirka idan kafirci ya mutu yana ma Allah ko shirka ya mutu yana ma Allah subhanahu wa ta'ala to wannan tabbas al'amarinsa ba za a ce a bashi ga Allah ba a al'amarin shi na hannun mutane alamarin shi na hannun mutane mutane su ce wane yana wuta idan wanda ba musulmi ba ko wanda ya mutu yana shirka karan da Allah ka ce wallahi tallahi wane yana wuta wallahi ba za ka yi kafara ba babu kafara akan ka domin asbatta sabita ka tabbatar da abin da yake tabbatacce ne wa akkatal muakkada ka karfafi abin da yake da karfi dama haka yake abin abinda ba za a canza ba ka rantse a kansa to me laifi a ciki babu laifi a ciki to da ka duk laifin da ba shirka ba Allah ta'ala zai iya gafarta ma mai yin sa amma duk mutumin da ya mutu yana shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala to tabbas wannan idan ya shiga wuta ba fita al-imam ibn Jariri at ya yace fa innahu min manhajmun alayhi annahu min ahlin nar idza mata ala shirkihi tabbas wanda ya mutu yana shirka wannan tabbas babu makawa ɗari bisa ɗari wannan yana cikin yan wuta matukar ya mutu yana shirka فأما إذا مات على شركه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار tabbas idan mutum ya mutu yana shirka ga Allah ta'ala wallahi tallahi wannan yana cikin wuta ba shi ba shiga aljanna makomarsa ita ce wuta wannan kamar al-imam ibn jarir al-tabari ya rufe mana da wata aya ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar duk mutumin da ya mutu yana shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala to ba shi ba ba shi ba shiga aljanna Allah ya haramta shiga aljanna a gare shi makomarsa ita ce wuta kuma tabbas mushrikai ba su da mataimaka ba wanda zai taimaki mutumin da ya mutu yana mushriki to yau shirkan nan ko ta nan tana ta yawo a cikin al'umma kala kala siyasa sai a ce wani ba zai yi siyasa ba ba zai ci shugabanci ba sai ya haɗa kai da mushrikai sai ya je wajen bokaye sai an ce ya aikata kaza shirka ga ta nan a cikin gidaje mata sun koma shirka suke yi su je makaranta da safe su je makaranta da yamma amma kuma sai sun yi shirka mazaje yan kasuwa wanda baka ma ta zai yi ba sai ka ga shi ma ya zo ya hada bokaye ga sunan a cikin al'umma sai karuwa suke ta yi wanda su ne suke tallata shirka su suka kasa kasuwancin shirka kuma mutane suna ta siya a wajen su. so daga dole a yaƙi shirkan nan kuma daga cin abin da ke sa ƙasa ba za ta zauna lafiya ba akwai shirka ma damar ana shirka a ban ƙasa Allah ta'ala ya faɗa mana cikin shuruɗu tanci ya ce ya abuduna ni la yushrikuna bi shai'a idan ana son sharaɗin ƙasa ta tabbata shugabanci ya tabbata a hannun masu imani to sai sun tsaya akan tauhidi sai sun bar shirka sai sun zama ba sa shirka wannan abin da Allah ta'ala ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan kafin shekaru a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin annabin Allah waɗannan mutanen da suke gabansa da ake ce musu sahabban annabi sallallahu alaihi sallam mutane masu daraja ba bakin komai suke ba saboda akwai shirka a tare da su amma ranar da suka musulunta sai gashi Allah ta'ala ya ba su shugabancin ƙasa garin da aka kore su aka ci mutuncinsu aka kwace musu dukiya sai gashi sun zo sun buɗe garin malaman sira wasu daga cikinsu suna cewa futihat makkatu silman la'alwa suna cewa lafiya lau aka buɗe garin makka ba a yaƙi ba amma dai ana cewa ne ghazwatu fathi makka domin sunayen abubuwan da suka tabbata a tarihi sai a kira wannan fatu ɗin da matsayin gazuwa yaƙi inda ba a yi yaƙi ba to kaga ne Allah ta'ala ya yi amfani da shi ya tabbatar musu da ƙasa suka mulki duniya duniya ta zama tasu tauhidi da nisanta shirka daga yan uwa wajibi ne a rika tunasar da juna a game da munin shirkan nan da bala'inta da irin musibar da take haifarwa a cikin al'umma al-imam ibn jarir al-tabari bayan haka sai ya ce qala suddi rahimahullah ɗaya daga cikin manya manyan malaman tafsiri al-imam suddi yake cewa man yajtanibu kabair min al-muslimin wanda Allah zai gafarta ma duna dalika shine man yajtanibu kabair min al-muslimin wanda ya nisanci manya manyan zunubai daga cikin musulmai Allah zai gafarta masa amma ni wannan magana al-imam suddi ce amma mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa har da alkaba'ir manya-manyan zunubai bayan shirka idan mutum ya mutu yana yi ana fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai iya gafarta masa kwata-kwata ma ba zai shigar da shi wuta ba ko kuma Allah ta'ala ya shigar da shi wuta ya ɗau wasu lokuta sai Allah ta'ala a cikin rahama sai fitar da shi daga cikin wuta ya mai da shi aljanna wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jama'a kamar yadda insha Allah ta'ala za mu ga maganganun magabata a game da haka al-imamu al-qurtubi rahimahullah ta'ala yace qala ibn fawrik sai daga cikin manya-manyan malamai al-imam ibn fawrik ko fawrik yake cewa wa ajma'a ashabuna ala annahu la takhlida illa lil kafir malaman mu gabaki ɗaya sun yi ittifaki akan cewa ba wanda zai dawwama a cikin wutar jahannama illa lil kafir sai kafir wanda ya mutu yana shirka yana kafirci shi kadai za a bari a wuta amma waɗanda suke da imani Allah ta'ala a cikin rahamarsa zai fitar da su daga cikin wuta ya mai da su aljanna wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa wa anna al fasiqa min ahli al qiblati lallai fasiki daga cikin ahlul qibla idan an ce ahlul qibla su ne waɗanda su da maganar su da aqidar su bata fitar da su daga musulunci ba suna ake ce musu ahlul qibla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi da ashabu sunan suka waito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqatil yahudu ala 71 firqatan وافترقت nasara ala 72 firqatan وستفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة manzon Allah ta duk da malaman hadisi suna jami'in jaka game da wannan hadisin akwai malaman da suke ganin hadisi ne za'ifi amma dai kauli rajihi hadisi ne da ya kai matsayin hasan hadisi ne mai kyau hadisi ne hasan manzon Allah ya ce yahuda sun kasu gida goma sha ɗaya yahudu da kake ganin su sun kasu gida gida ɗaya ɗaya hasha har saba'in da ɗaya afuwan? sannan nasara su kuma sun kasu gida saba'in da biyu kiristoci manzo Allah ta sami ya ce Allah ya kaddara al'ummarsa ita kuma za ta kasu gida saba'in da uku gida saba'in da uku kulluhun finnari illa wahida dukkaninsu wuta za su shiga sai dai firka ɗaya ita ce malamai suke ce mata alfiqatun najiya akwai ɗaya daga cikin salaf da ya rantsuwa ya ce in lam yakunu ahlas sunnati faman hum yace idan ba ahlus sunna bane waye alfiqatun najiya su ne ahlus sunna Allah kai saki ya sa muna cikin su to waɗannan guda saba'in da biyun su ne malamai suke ce musu ahlul qibla ahlul qibla malamai suna cewa da manzo Allah ta sama yace za ta shiga wuta ba ana nufin dukkanin su sun fita musulunci bane a'a kowace daga cikin su gwangwadon abin da ta aikata na bid'a gwangwadon abin da ta aikata na saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to Allah ta'ala zai shigar da su wuta to waɗannan su ne ake ce musu ahlul qibla su ne ahlul qibla to dukkaninsu idan sun shiga wuta ba a tsammanin Allah subhanahu wa ta'ala zai dawwamar da su a wuta a a tsammanin da ake shine Allah a cikin rahamarsa zai fitar da su daga cikin wuta ya mai da su aljanna da rahamarsa sai dai wanda aikin sa ya kai shi zuwa ga kafirci da shirka to shine wannan za a dawwamar da shi a cikin wuta har abada ba zai fito ba ina jin mun gane wannan Iza ma ta ghaira ta'ibin al-imam ibnu furik yake cewa idan mutum ya mutu bai tuba ba fa innahu in uzziba bin nari lallai wanda ya mutu yana sabo amma ba shirka ba ko da an shigar da shi wuta an masa azaba da wuta fala mahalata annahu yukhraju minha babu makawa tabbas za a fitar da shi daga wutan nan bi shafa'atin rasuli sallallahu alaihi wa sallam da cetan annabi sallallahu alaihi wa sallam Cetan annabi sallallahu alaihi wa sallam zai sa a fitar da mutumin da ya mutu yana sabo amma saban shi bai kai shirka ba ba manzan Allah ta salama kawai zai yi sabo ba zai yi abin nan ba eh, ceto ba afuwan ceto a'a akwai waɗanda Allah ta'ala ya tabbatar da su ma za su ceto sauran annabawan Allah za su ceto bayan Allah na gari za su yi ceto alƙur'ani zai yi ceto kamar yadda manzo Allah ta ya ce اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو رواية شفيعا لأهله ku karanta alkur'ani alkur'ani zai zo ya ceto ga masu shi ga waɗanda suke karanta shi suke tadabburinsa suke aiki da abin da alkur'ani ya zo da shi waɗannan alkur'ani zai cece su manzo Allah ya tabbatar da shuhada'u waɗanda aka kashe su a fagen fama manzon Allah ya tabbatar da za su yi ceto manzon Allah ya ce inna lishahidi a kisalin yawmal qiyama Allah ta'ala zai ba wanda aka kashe shi a fagen fama na musulunci jihadi na musulunci wanda ya cika sharuɗan musulunci to yana da wasu abubuwa guda tara da Allah ta'ala zai ba shi. daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annahu yashfa'u annahu yashfa'u li sab'ina min ahlihi Allah zai ba shi dama a ce ya je ya ceto mutum guda saba'in daga cikin danginsa kun ga bayan manzo Allah sama zai ceto annabawa za su ceto shuhada'u za su ceto sannan hatta 'ya'yanka mata in Allah ya baka 'ya'ya mata ka yi haƙuri ka musu tarbiyya hadisi ya tabbata da isnadi sahihi yana cin sunan tirmidhi cewa za su ceci mutum 'ya'ya mata guda biyu uku hudu Allah ya ba mutum su ya yi musu tarbiyya ya tarbiyyantar da su ya musu aure ya zaɓa musu mazaje na gari ya auratar da su gare su to ranar lahira za su cece shi sannan 'ya'yanka ƙanana da suka riga ka mutuwa ba su balaga ba mata ne ko maza ne hadisai da yawa sun zo sun tabbatar da su ma za su ceto to ire-iren waɗannan so daga ceto abu ne mai faɗi kuma aqida ahlus sunna wal jama'a wajibi ne mutum ya imani da cewa akwai ceto illa ceton nan kala biyu ne an sha yin bayani akwai ash-shafa'atul musbata akwai ash-shafa'atul manfiya akwai ceto tabbatacce shine wannan wanda yake da sharuɗa sharaɗi duk wanda za a ceton nan sai yana da imani ba a ceton mushriki kun gani gashi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sannan a wajen Allah ake neman ceton nan sannan Allah ta'ala shine yake ba da ceton ga wanda yake so daga cikin bayansa. ya ba da izini ga mai ceto ya ceci wanda za a cetan shi kuma wanda za a cetan sai ya kasance baya shirka sannan baya bid'a da mai shirka da mai bid'a ba za su samu ceto ba a ranar lahira Allah ka tsare mu aw rahmatin min Allah ta'ala ko kuma Allah ta'ala zai fitar da waɗannan da suka mutu ba shirka suke yi ba saƙo suke yi Allah zai fitar da su da rahama daga gare shi ba tare da macetan kowa ba akan wannan sai da shekul islam taimiyya ya rubuta littafi ya sa masa suna al-imanul ya kawo asbabul maghfira guda goma abubuwa guda goma da Allah ta'ala zai iya amfani da su ya gafarta ma mutum zunubinsa idan ya mutu yana yi matukar wannan zunubin nasa ba shirka ba ne ba kafirci ba ne. daga cikin waɗannan asbab ɗin ko sabubba guda goma shaikul islam taimiyya ya kawo sallar da ake ma mutum idan ya mutu matakin farko kenan shi ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mamin min يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله تعالى إلا شفعهم الله تعالى فيه باب وني مسلمين زي متو أتامو متاني سبعين أما شرع سبا مشركي أتي أربعين با مشركي أتي تنسو سبعين سمسا سلا سمسا الدعاء face sai Allah ta'ala ya ba su cetonsa kun ga shi ba mushriki bane manzon sama ya ce ma min muslimin kaga musulmi kenan sannan kuma ya ce la yushrikuna billahi shay'a ba su wanda za su masa sallan kar su zama mushrikai kaga ashe akwai yiwuwar musulmi ya shirka kenan kamar yadda zamu gani a karkashin tafsirin wannan ayar zamu gani a gaba maganganun da malamai suka yi tabbas musulmi zai iya samun kansa a cikin shirka sabanin abinda wasu suke faɗi kuma suke ziga wasu suna cewa ai musulmi baya shirka 'a musulmi zai iya zama mushirki yana musulunci amma kuma sai ya aikata shirka to kaga sai an yi takatsantsa to wannan kenan sannan shekul islamu taimiyya ya kawo sababi na biyu cewa daga cikin sababban da Allah ta'ala zai iya gafarta mu mai zunubi zunubansa ko da ma ba ceto za a masa ba shine wannan zafin fitar rai Allah ta'ala yana amfani da wannan zafin fitar rai da mutum zai shiga da tsanani sai Allah ya ji tausayinsa kuma sai ya gafarta masa zunubansa kuma wannan zafin fitar rai kowa sai yayi manzon Allah sama zai rasu yana cewa ala inna lil mauti la sakaratin lalle mutuwa tana da wani nau'in maye da take kawo mama wanda wanda ta sauka a gare shi Allah ya sa mu mutu cikin sauki daga cikin waɗannan sabubban shekul islam taimiyya rahimahullahu ta'ala ya ce addu'ar da musulmai za su masa bayan wadda ake masa ta sallah musamman addu'ar da ake masa a bakin kabarinsa bayan ya rasu bayan an rufe shi manzon da sama bayan an gama rufe gawa sai ce istaghfiru li akhikum wa salu lahu at fa innahu al yus'alu to wannan addu'a da ake masa sababi ce daga cikin sabubba da Allah ke amfani da su ya gafarta ma bawansa daga cikin waɗannan sabubban akwai shafa'atu shafi'i ceton masu ceto ceton masu ceto daga cikin sabubban nan Allah da kansa zai shiga cikin wuta ya zaɓo wasu daga cikin bayinsa ya gafarta musu wannan nassosa sun tabbatar da su sau da haka wannan malamin yake cewa Allah ta'ala zai gafarta ma mutum wanda ya kasance ya mutu ba shirka yake yi ba amma wanda ya mutu yana shirka farkon aya ya tabbatar mana da cewa ba shi ba gafara Allah subhanahu wata'ala babban malami a sheikh sadiq hassan khan ya faɗa a cikin tafsirin tafatul bayan yake cewa da Allah ta'ala ya ce liman ya sha sai ce min ahli tauhid waɗanda Allah zai gafarta mawa su ne waɗanda suke mutanen tauhidi masu kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa hadhihi al fi man lam yatub min dhunubihi min al-muwahhidin wannan mashi'a cewa an bashi a ƙarƙashin ganin daman Allah in Allah ya ga dama zai gafarta masa idan fa mutum ya mutu ne bai tuba ba amma wanda ya mutu ya tuba to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Allah ta'ala baya ma baya baya baya kunyata bawansa so biyu duk mutumin da yake da rai ya tuba to shi kenan Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi tubansa tubar Allah ko idan Allah ya karɓi tubar bawa to shi ranar lahira ma ba zai ga zanubin ba shi yasa aka ce al-maghfira kuma ake cewa as-satu kuma shi yasa ake cewa kaffara anhum sayyi'atihim kaffara ai satara anhum ba ma za a ga zanubin ba na faɗa wata rana ina jin 'yan kwanakin baya a wata muhazara da na nake buga misali nake cewa dokar bature idan ka je kotu ka kai ƙara aka yi shari'a tsakanin misali mutum ko da matar shi ko da wani to ko da shi ya ci nasara sunan shi fa yana nan a kotu an rubuta sannan duk lokacin da za a karantar da ɗaliban da suke koyan shari'a ko suke karanta dokoki sai a ɗauko wannan ya zama ket ya zama president sai a rike ɗaukowa sai a ce wa a kes ɗin da aka yanke tsakanin wane da matar shi wane wance shi ke nan kullum sai an faɗi sunanka lauyoyi sun haddace sunanka ɗaliban lo sun haddace sunanka malaman lo sun haddace sunanka alƙalai sun haddace sunanka rijistarorin kotu sun haddace sunanka to amma shi Allah bai yin haka idan mutum ya aikata zunubi a duniya ya tuba to ranar lahira ba za a ga zunubin ba ai da Allah ta'ala ya ce yau matubu lastira'ir asraru man lam yatubu sirroran waɗanda ba su tuba ba amma waɗanda suka tuba to kaffara anhum sayyi'atihim ai satara anhum sayyi'atihim Allah ya ɓoye zunubansu ba za a ga zunuban da suka aikata ba to da yan uwa mu tuba ya ce fa in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azaba idan Allah ya ga dama sai ya gafarta masa kuma idan Allah ya ga dama sai ya masa azaba Allah yana da wannan ikon Allah yana da mashi'a mashi'a ta cikakkiya ce wanda ya mutu yana sabo in Allah ya ga dama sai ya gafarta masa in ya ga dama kuma ya masa azaba Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana da mu da muka tuba da waɗanda za mu mutu muna yi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana duka gabaki daya wasu daga cikin maganganun malaman ahlus sunna wal jama'a da kuma hadisai da suke goyon bayan wannan kaulin cewa idan mutum ya mutu yana zunubi ma damar ba shirka ba aqida ahlus sunna wal jama'a ita ce ba za ka ce wane na wuta ba idan wane ya mutu yana shan giya amma baya shirka baya kafirci wane ya mutu yana zina wane ya mutu yana liwafi wane ya mutu yana ƙarya to kai tsaye ba za ka ce wane yana wuta ba sai dai ka jin masa tsoron shiga wuta ana jin tsoron wani Allah ya masa azaba amma kai tsaye ba za ka ce wani yana wuta ba ba za ka ce haka ba wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa al imam al ajurri rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa ash-shari'a ya ruwaito hadisi daga Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhu sahabun manzon Allah ta alaihi yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi mun kasance tare da manzo Allah sama a wata daga cikin tafiye tafiyansa fa zakira hadisan tawilan aw ibn Malik al-Ashda'i ya faɗi hadisi mai tsawo labarin abin da ya afku a wannan tafiya daga cikin abin da ya yanko mu ma muka sani qala fihi sai ya ce wa inna nabiyallahi ja'ana yace muna cikin tafiyan nan muna muna wajen da muke kwana manzo Allah sama kuma yana wajen da yake kwana sai manzo sama ya taso daga wajen da yake kwana sai ya kawo mana ziyara daga cin ɗabi'ar manzon Allah sallallahu a cikin tsarinsa na shugabanci yana bibikon halin da talakawansa suke ciki to daga muna wasiya ga shugabanni su rika bibikon halin da talakawa suke ciki akwai daɗi a cikin labaran da muke ji cewa shugabanni sukan kai ziyara ɓoye sai su kai ma'aikata ziyara a ma'aikata Allah ya taimake su ya karfafe su ya ci gaba da tsare su ya ci gaba da ba su ikon aikata haka a cikin aikata haka akwai sanin sirri akwai gano abubuwan da suke ɓoye akwai sanin hakikanin abin da ke faruwa na shugabanci sabanin idan mutum ya zo na ofis ɗinsa sai dai a zo a bashi labari amma in yana kai ziyara yana shiga burtu ba tare da an sani ba to zai gano abubuwa da yawa waɗanda bai bukatar wani ya shi labari to manzo Allah sama yakan bibbi haka ya san halin da talakawansa suke ciki sawa'un ana zaune a garin Madina ne daidai ne kuma an yi tafiya da annabi yana yin haka sallallahu alaihi wa sallam to sai ya kawo musu ziyara sai ya ce faqala annabi sama sai ya ce mana ataniyal lailata atin min rabbi wani mai zuwa daga ubangiji na ya zo min wani mai zuwa daga ubangijinsa mala'ika jibrilu alaihi salam shi ke zuwa ya kama manzon sama labarai daga Allah ta'ala فخيرني baina الشفاعة وبين أن يدخل نصف Allah Ta'ala ya bani يا in زادي abu زابا a cikin biyu ko dai Allah ta'ala ya ban min sai an je lahira in yi ceto in ceci wanda nake so da yaddarsa ko kuma Allah ta'ala ya gafarta mai ya shigar da rabin al'umma ta aljanna Allah ya ba manzo Allah ta sama za manzo Allah sama dan gatan ubangiji sallallahu alaihi wasallam dukkan wata daraja da ake nema Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba wannan Allah ya bashi zaɓi biyu duk wanda ya zaba Allah zai masa ko dai ya bari sai ya je lahira ya ceci wanda yake so da yaddar Allah ko kuma a shigar da rabin al'ummarsa aljanna in kai ne wanne za ka zaɓa a shigar da rabi ba masan ko suwaye ba eh? misali bari buga maka misali sai a ce gaban kenan misali wani kamar misali za a ce shugaban ƙasa ce ce ga zaɓi biyu da a baka rabin bajet ɗin Najeriya ko kuma a baka bajet ɗin Najeriya na shekara ɗaya da a baka damar makullin central bank kana da dama duk lokacin da ka ga dama ka shiga ka ɗiba abin da kake so wanne kake so wanne za ka zaɓa akwai ranar da ba za a iya zuwa ka je ka leƙa ba babu fa a ciki amma wannan ko kaga ka jafe ko to kowa zai iya tunani irin nashi amma bari mu ji zaɓin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fakhtartu shafa'ata manzo ya ce sai na zaɓi ceto manzo sama yace ya zaɓi Allah ya ban masa ya ceto shi yasa Allah ya bashi nau'ukan ceto ɗaiɗaiɗai ɗaya har matakai wajen guda biyar wasu ma malaman suna ganin sun kai bakwai akwai a shafa'atul uzma wannan ba wanda ya tarayya da manzo Allah sama a ciki annabi adam zai kauce ma wannan annabi nuhu ma an duk annabawan Allah manya manya za su kauce ma wannan na'am bari mu karasa wannan hadisi قلنا ya رسول الله اجعلنا في شفاعتك sai suka ce ya manzo Allah sama to ka sanya mu ka wukan mana Allah ya sa muna cikin waɗanda za a ceta za ka ceta فقال inna أهل shafa'ati sai man sun ce ku ne zan ce ta sahabban manzo Allah ta salama ce ku ne zan ce ta summa aqbalna ma rasulullahi ta sama ila nasi sannan sai muka dawo gida garin Madina kun ga manzo sama ya faɗan ma yan tafiya ne wancan kuma suka roki a ta su a cikin manzo Allah sama yace ai Allah ya sa ku kuna ciki ku ne ma ahlu shafa'ati ku ne waɗanda zan ce ta to yan gida fa to da aka dawo faƙala sai maza sama ya sake tara mutane ya ce a taniyar lailata atin min rabbi jiya da daddare wani dai mai zuwa ya sake dawa wajen ubangijina daga ubangijina fa khayyarani sai ya bani zaɓi baina shafa'ati tsakanin ceto wa baina an yudkhila nisfa ummati aljanna da kuma a shigar da rabin al'umma ta aljanna faktabtu shafa'ata na zaɓi ceto faƙalu sai suka ce ya rasulallahi ija'alna min ahli shafa'ati kaje suka ce ya manzon Allah ka sanya mu a cikin waɗanda zaka ce ta fa qala rasulullahi sallallahu sai manzon Allah ta sanya yace ashhadu ko ushidu man hadarani ina shaida ma duk wanda ya halarci wannan taron yanzu nawa anna shafa'ati lallai ceto na liman mata min ummati la yushriku billahi shay'a kaga mu ma mun shiga ceto na ya tabbata ga dukkan wanda ya mutu a cikin al'ummata baya hada Allah ta'ala da wani a cikin bauta to daga sharadi shine kakkai shirka sharaɗi kakkai shirka kakka zama mushriki kakka zama cikin kafirai kakka zama kana aikata abin da zai fitar da kai daga musulunci da izinin Allah mutum zai samu ceton Allah ta'ala wanda zai ba masu ceto su yi farawa da babban ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan nasa yafi na kowa domin ya fi kowa saboda haka duk komai nashi kuma ya fi na kowa Allah subhanahu ta'ala ya ƙara ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasila ya ƙara masa daraja ya ƙara masa albarka ya ƙara masa salatai masu yawa Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya yi albarka a cikin rayuwar mu ya sanya mu Allah ya musu jagoranci ya taimake su mu kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon yi musu biyayya da da'a da kuma yi musu addu'a kyakkyawa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon tallafa musu da taimaka musu da ba su shawarwari nagari domin a ga abubuwan da ake gani na alkhairi sun ci gaba da gudana ina ganin kowa ya fara ganin alkhairi a ƙasar nan an fara ganin abubuwa daidai gwargwado da haka muna roƙon Allah ya tabbatar mana da wannan alkhairi Allah ya cika mana shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am 那得我。 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين